karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya so mu gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa ana fama da matsalar wutar lantarki a kwanan a jihar agadez ta yaya za a maye gurbin mataimakin shugaban kotun koli wata da justice bayan rasuwar ali isaka dan majalisar da rike wannan mukami muna dauke da karin bayani dangane da makon wayar da kai kan shayar da nonon uwa a shirin musamman za mu shi karin bayani kan wani tsari mai haɗari da matasan garin difa suka bullo da shi. mayan birane biyu na jihar agadas wato agadas din da kuma arlit suna fuskantar matsalar wutar lantarki a 'yan kwanakin nan yau kwanaki uku kenan da injinan kamfanin sonishar da ke baiwa biranen wuta suka tsaya wakilinmu musa maman ya haɗa muna rahoto muntari muhammadu na ɗauke da fassara Birnin Agades ya kasance a cikin duhu yau kwanaki uku kenan, haka kuma duka waɗansu harkokin kasuwanci sun tsaya cik dalilin ɗaukar wutar lantarki. Ga abin da waɗansu mazauna birnin suke cewa. Abin ya ishe mu saboda wannan ɗaukar wutar lantarki ya daɗe. Shi ne ma maganar farko da dukkanin magabatan da suka zo a na Agades wajen sallar Agades Sokuni. Suka ce Sokuni ta samar mana da mafita wajen matsalar wutar lantarki. Amma sai dai har yanzu muna cikin matsala komai ya tsaya cik wannan ɗaukiyar wutar lantarki ya saka mu cikin wani hali a gaskiya muna cikin duhu a cewar bara buzu musa shugaban ma'aikatar nijelek na agades jama'ansa suna aiki ba dare ba rana domin ciwo kan matsalar A hal yanzu muna cikin wani yanayi a cikin kwanaki uku saboda saboda rasa biyu na sonishar da ke samar da wutar lantarki sun tsaya. Amma duka da haka jami'anmu suna aiki ba dare ba rana domin gyara matsalar. Abin da ya kawo haka shine faɗuwar turakin da ke kai wuta, abin da ke nuna cewa 'yar wutar da ake samu wadda muke samarwa ce. Hukumomin shahar Agades ya kamata su samar da matakai na magance matsalar wutar lantarki a Agades da Alit, wanda hakan yana faruwa ne saboda tsufan kayan aiki na Sonishar. To har yanzu muna a jihar Agadez inda wasu mutane hudu da da makamai a cikin wata mota kira Toyota pickup uh, suka kai hari akan wata motar sufuri da ke hanyar ta ta zuwa Agadez a garin ga mai nisan kilomitoci 87 da Adarbi Sanat. Waɗannan bandunawan sun yi wa motar kwantan bona ne a ranar Laraba da ta gabata. da misalin karfe bakwai na marece ba wanda ya rasa ransa sai dai an kwacewa mutane wato mutane dukkan dukiyoyinsu har ma da motar tasu abdulrahman imagai shine direban motar da maharan suka tafi da ita ya kuma yi wa wakilinmu anise karim karin haske na wuce korin cintibora ji na hawo sama kawai na ji halbi bayana suna ta halbi na ni ban so in saya inda na ga in na saya Allah ka mun zaci na yi in silbe musu yalla galib sun ka cika ni da halbi har sun ka zo daidai ni sun ka yi jimena a lokacin da suka yi jimena suka ce mun saya na saya sun ka duro suka ce mu kokkonta muka kokkonta dukan sun ka duro suka tambaye ni suka ce mun mota na wane ne nace musu mota na wane suka yi rami sun ka ce to abin da gare mu dukan mu zubda kiran to sauran abokai na kowa ya zubda abin da ne ma gare daga mai cellular ce mai kililuwa ni sun zo sun lalabe ni suka tambaye ni ban da komai ca ah. suka kama mota suka hau mota sun ka tafi mu shidda ne su fudu ne bindigogi uku suke doka da kalasi biyu zetarwa guda su cikin kojil ni cikin relics hmm. taliban da bi a sun tere ta mota na fudun ya hudo bulala amma bai ta taba babu abun da mun ka hidda cikin mota da permi na na conduit da cart ina da dite da valise ina na kaya da kayayyakin mu duka babu abun da suka baro ma gendarmerie na na isko na ga musu sun ma duka abin abin da an kai. A shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku labarin rasuwar ɗan majalisar dokokin ƙasa Ali Isaka, wanda kuma shine ne rike mukamin mataimakin shugaban kotun koli da ake kira Hot Court de Justice. Saboda haka ta wace hanya ya kamata a bi domin maye gurbinsa da wani masanin dokokin tsarin mulki maina karta bukar ya muna ƙarin haske. Za a yi zaɓe ne a fuskar majalisar dokoki domin maye gurbin ɗan majalisar da ya rasu. Kuma a ɓangaren kotun tsarin mulki su ma sai sun yi wani sabon zaɓe da zai tantance wanda zai maye gurbin wannan ɗan majalisa. Ba wai mataimakinsa ne zai maye gurbin gurbinsa ba. Mambobin da ke tafiyar da kotun tsarin mulki ana zaɓen su ne kamar yadda ƙuduri na shida ya yi tanadi. A ƙa'idance abinda doka ta ce 'yan majalisar dokoki dokoki ne suke gabatar da jerin 'yan takara a gaban shugaban majalisar dokoki kafin kwana biyu da fara zaben. A nan doka ba ta ce komai ba akan maye gurbinsa. Sai dai ya dace a cike giɓi mambobi bakwai da wannan kotun ta kunsa. Ya dace a kiyaye ƙa'idojin kotun da kuma mambobinta. Hukumomin lahiya a Maraɗi sun kaddamar da wani shirin bayar da magani tare da binciken cuta a ranar 28 ga watan shiye da ya gabata. Shirin ya kumshi ba da maganin cutar masasar cizon sauro ga dukkan yara 'yan watanni uku zuwa shekara biyar da aihuwa. Ana kuma gudanar da shirin ne tare da bincike domin gano waɗanda suka kamu da tamowa. Musa Ɗanladi, jami'in sadarwa na ma'aikatar kiwon lahiya ta birnin Maraɗi, ya yi wa Muhammad da Maman ƙarin haske. Za mu bai wa dukkanin yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara magunguna na rigakafi a kan masassarar cizon sauro a dukkan faɗin birnin maraɗi. Sau hudu ne za a rarraba wannan maganin, inda idan aka bai wa yaron magani zai kare yaron daga masassarar cizon sauro na tsawon kwanaki 28. A matakin farko za a raba magani ne a gaban jami'an kiwon lafiya, sai kuma iyayen waɗannan yaran su ci gaba da baiwa yarensu a gida. Sannan kuma a lokaci ɗaya za mu yi wa yara gwajin tamuwa domin sanin iya yawan yaran da suke fama da larurar tamuwa da suke ɓoye ba a kawo su a gidajen likita ba. Wannan wata dabara ce. Gwajin ya shafi yara ne 'yan watanni shida zuwa watanni hamsin da tara. A cikin tsarin makon wayar da kai dangane da shayar da nonon uwa da aka keɓe a Nijar, ma'aikatar kula da ciyarwa ta aika da tawagogi domin su ziyarci wasu rukunin jama'a da ke wato wayewa mata kai a cikin cibiyoyin kiwon lafiya. A yau da safe ɗaya daga cikin waɗannan tawagogin ta isa a gidan likitar Yantala. Dr. Bulama Maimuna Ishaku da ke cikin tawagar ta yi ƙarin bayani kan manufar ziyararsu da kuma wato kafa rukunoni daban-daban. A hal yanzu muna ziyarar gungun mata ne da muka saka a cikin gidajen asibitoci, saboda yana daga cikin makon da aka keɓe domin shayar da nonon uwa zalla, wanda manufar abin shine inganta wannan al'ada na baiwa yaron nonon uwarsa zalla. Gungun mata ne da suka kai goma sha biyu muka saka waɗanda suka ƙware kuma suke baiwa sauran mata sanin da suke da shi. Waɗannan mata tuni domin sun yi amfani da fasahar kuma suna nuna misali da sauran matan. Yanzu idan mata suka ga abin a zahiri za su yi kwaikwayon wannan fasahar su ma. A jiya uku ga watan uku aka gudanar da shirgullen cikarar kasar Nijar shekaru 57 da bakwai da samun incin kai daga tura mulkin mallaka wato a jihar Doso. Ko banda shirgullen sallar samun incin kan ana amfani da wannan rana domin dashen ice a duk faɗin ƙasa. a mayayi ma'aikatar kula da gandun daji ta gudanar da ayyuka da dama da suka hada da gyaran ƙasa saminu musa ya yi wa wakilinmu isufu shebu ƙarin bayani a misali in kuka ɗauki wagga shekarar da muke ciki mun samu a cikin nan ga jihar mai an yi aikace aikace da yawa da haɗin kai masu hannu da shuni in kuka ɗauka bisa ɓangaren kashin haƙo an yi kamar eka wajen ɗari uku da wajen ishirin in wannan ekan ɗari uku da wani abu wajen eka ɗari da wani abu cikin kumin ɗinku na mai rairai aka yi su musamman kuka ɗoka aikin da aka yi nan kaka ko agalali wajen ɗakura inda don in aka yi a jimilce wajen eka ɗari da wani abu aka yi nan cikin komin dinga gana kuma kudin da aka jawo wajen miliyan ɗari da wani abu aka taimaka ma mutane bancin aikin kashin hanko an yi aiki na renon itace su kuma wannan wajen itatuwa wajen dubu hamsin da wani abu aka rena abin da ya shahi eh, dakwara dirga bedi duka da wasu 'yan maka duka a jimilce an samu wajen dubu hamsin da wasu 'yan kai Dangane da bukukuwan ranar samun incin kan wato ƙasar Nijar wasu matasa masu kamfanoni sun gudanar da wani zama na cikar dare wato ba tsawa a ranar biyu ga watan Uta a dandalin Plus Montai a nan Yamai. Dauda Amaru ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan shiri ya yi wa Umar Hama ƙarin bayani kan yadda lamarin ya gudana. Manufar shi ne euh, yin gangami a bisa kafafen sadarwa na zamani domin nuna cewa komai abu ne mai yiwuwa a euh, Nijar ta hanyar kafafen sadarwa na zamani, musamman ma Facebook, Twitter da dai sauransu. Mun samu da yawan sakonni har da 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasashen ƙetare. A takaice dai a karon euh, farko mun gamsu. Matasa masu kamfanoni sun gabatar muna da abubuwan da suke yi. An sa sanayya ta hulɗa bisa hanyoyin sadarwa na zamani. Kenan a jimilce komai ya gudana kamar yadda muke bukata. Nan bar jimawa ba za a wallafa fim mai suna Les Enfants du Sahara wato yaran Sahara. Suleiman Aga Anara ɗan jarida mai rahoto a kan hotuna ɗan ƙasar Mali shine ya shirya wannan fim. a cikin fim ɗin da aka fara shiryawa a shekarar goma sha biyar, ana kawo bayanin tarihi masu kirkire na yankin sahara mai faɗi da ya shafi ƙasashe uku da suka hada da nijar musamman inda bugaje ke rayuwa suleiman aga anara ya yi wa maryama yallo da ƙarin bayani Waɗannan 'yan wasan an ɗaɗɗauko su ne daga cikin ƙasashe kamar Nijar Mali, Algeria. Duka da matsalolin rayuwa da ke akwai a cikin Sahara za ka ga ba ruwan sha, ba makarantun boko, ba asibiti ga rana da dai sauransu. Na tsara wannan fim ne ta hanyar tafiye-tafiye da na yi inda na tafi Tamaraset wani yanki na ƙasar Algeria, sannan na biyo nan Nijar, a Agades da kuma mai Daga nan kuma na yada zango a wajen gawo a halin yanzu ina bisa hanyar zuwa Bamako, inda a can ma zan nada wani faifan bidiyon wannan fim. A matakin farko dai fim ɗin zai mayar da hankali ne bisa kan rayuwar yaren buzaye. Tumar kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu wato na musamman. Bayan tashin hankali da ya faru a shekarar goma sha biyu a jihar Difa da kuma saka matasa a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar Boko Haram, tun wani lokaci wani sabon lamari na faruwa ga matasa kuma yana girma a jihar ta Difa, inda suke yin haɗuwa da suke kira fale da kuma fada-fada da manufar gudanar da ayyukan asha a cikin garin na Difa. Nafisa Adamu ta mai da hankali kan wannan lamari a wata ziyarar da ta kai a Difa kwanakin baya. ta haɗa muna wani rahoto da Muntari Muhammadu ya fasara. Fashi da makami fyaɗe da kisan gilla waɗannan su ne sabbin al'amarin ta'addanci da matasan jihar Difa suka tsunduma, al'amarin da ake gani suna kwaikwayon matasan zandar ne. Al'amari ne dai da ya fara tayar wa jama'a hankali, a cewar shugaban majalisar matasa na jihar Difa Shatima Abdullahi. A da da dama matasa a cikin jihar Difa suna da abin yi, amma ya zamanto doka ce lalle an ɗauka a bisa kan lahiyar mu mai amma ya saka ke abubuwa da dama ba a nan yin shi kenan in aka diba matasan na akwai su a jibge ma za a ce wanda ba su da aiki kwanakin bayan nan an samu sun shi ma junansu an soki wani da wuka muna jin sace-sace amma abin ya so kai ga kamar harkar kashewa gaskiya akwai hatsari a cewar magajin garin da'ira birnin difa ba wai rashin aiki ne kaɗai yake silar wannan al'amari ba inda ya ce tuni hukumomin jihar sun tashi tsaye haika domin murƙushe wannan al'amari buku Akwai abubuwa da dama da suka ƙara haddasa wani al'amari. Na farko dai sauƙaƙa shiga hanyoyin sadarwa na zamani. Na biyu cuɗayya tsakanin 'yan ɓata gari. Na uku waɗanda suka ƙware cikin abin kuma ba su yi karatu ba. Abu ne mai sauƙi su ja hankulan matasa su shiga. Dalilin wannan yanzu haka muna ta fafatukar yadda za mu tunkari wannan al'amari. Abu na farko wayar da kawunan matasa da kuma da kuma samar musu aikin da za su yi. Wannan sabon abin da har da ƙungiyoyin fararen hula ya fara tayar musu da hankali inda suka miƙa kira da babban murya ga magabatan ƙasar nan da su ɗauki ƙwaƙwaran mataki. Kyari Almustapha ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula masu wannan ra'ayi. Nous alertons Muna yi wa magabata hannunka mai sanda. Akwai wani al'amari da ke ci gaba da wakana. Ya kamata a ɗauki matakai a cikin kowane fanni kuma a ci gaba domin kada abin ya hayaka. A cewar magajin garin da'irar birnin Difa, fiye da gungun matasa 150 ne aka tantance a cikin birnin Difa da suke cikin wani al'amari da ake kira fada. Madalla masu ƙarshen wannan shiri kenan na maricin yau a huta lahiya.